demokradiyya a yau. Cikin shirin hukumomin tsaro kamar 'yan sanda ma'aikatan al'umma suke kona masu mulki. Yama masu auren masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Shin iya kuke kallon 'yan sanda ne ma'aikatanku suke ko waɗanda suke riƙe da madafun iko da masu hali? Mun yi wannan tambaya saboda ba da juma'an nan ba idan kun tuna da 'yan sanda da soja aka hana mai martaba sarki Muhammadu Sanusi na biyu shiga fadar bayan da gwamnatin jihar Kano ta zaɓe shi a zaman sarki. Aka yi amfani da sojoji aka hana jirage zuwa ko sauka a tashar jiragen Malam Aminu Kano bayan da aka naɗa shi saboda hana masu zuwa ta yashi murna. An yi amfani da rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina wajen hana wani ɗan takara fitowa shelar neman takarar gwamna. Ina je Abdullahi Tsauri ne duk da cewa 'yan sanda tun da farko sun amince, amma daga bisani suka fasa kuma ba bisa dalilai na tsaro ba. An yi amfani da sojoji aka na tsoffin gwamnonin jihohin Rivers da Kano da Edo zuwa Ekiti dab da zaɓen gwamna a jihar. An yi amfani da jami'an tsaro aka hana shugaban ƙasa na yanzu Muhammadu Buhari sauka a tashar jiragen sama na jihar Borno domin yaƙin neman zaɓe. A baya bayan nan, an yi amfani da 'yan sanda aka hana 'yan ƙadiriya bude wani sabon masallacinsu a jihar Kano. ta wajen rufe masallacin aka zuba musu barkonon tsohuwa. Waɗannan kaɗan daga cikin misalai da za mu ku kenan. Wannan shi ya kamu ga batun da za ku ji a yau. A cikin watan Agusta wani malamin makaranta a kwalejin kimiyya da fasaha da ke birnin Kebbi da ake kira waziri Umaru Federal Polytechnic Malam Abubakar Ɗantani Meli. Ya ga sanatan sa Bala Ibnu na Allah a talabijin yana gabatar da ƙudure kan harkokin zirga-zirgar jiragen sama. alhali a ganinsa ga manyan hanyoyi da suke mazaɓarsa waɗanda su ne suka fi amfanan talakawa bai gabatar da ƙudiri ga majalisa kan wannan batu ba. Ba a jiwa ma kuma ya ce ya sake ganin Sanata Bala na Allah a talabijin kan batu shigen wannan. A duka lokuta biyu sai ya rubuta makala ko sharhi a dandalin Facebook yana nuna rashin dacewar wannan al'amari. To wannan mataki da ya ɗauka fa bai yi wa Sanata Bala Ibnu na Allah daɗi ba. ga kuma mataki da ya ɗauka kamar yadda shi Malam Abubakar Meli ya ga wakilin sashin Hausa Murtala Faruk Sanyinna. To sallah ainihi da kwana ɗaya ba ainihin sallah ran Alhamis ran Juma'a ina gida sai ga ainihi police ID sun zo nan sun same ni gida suka tambaya aka nuna musu ni sun ka zo suka same ni suka tambaye ni kai ne Abubakar Meli na ce musu ni sun ka ce to mun samu watan arrest warrant ni cewa mun yi arrestin ɗinka. da an ce su zo nan birnin kabi don ni lecturer ne nan waziri umaru su zo su kama ni na amma sai suka samu labarin wato ina ainihi wato na zo zuru don haka yanzu ga ainihi za su je da ni can station a wanga sanin ce musu to wane ne ya ba su takardar cewa su zo su kama ni sun ka ce min sanata bala ibn allah ce musu to shikenan yanzu ya suke son a yi suka ce yanzu za mu je da su ne can station na ce to ba matsala na shiga mota su to kamin in shiga na ɗauko waya na wanda yake na yi tafin wata na yi rutu ga abin ga facebook dina na watsa ma duniya cewa lallai bala na allah ya sa an yi arrestin dina yanzu haka ina station so na saki da wannan rutun da na yi ba tare da su wa'annan 'yan sandan sun sani ba wanda yake mun kama hanya kamin mu isa station din mutane ma sun fara kira na nace musu ba wata matsala ba ce mun isa can shi dan sandan ya min tambaya shi cid din cewa ainihi ina yin facebook na ce mashi lallai ina yi ya ce min to na san bala eh, eh sanata bala ibn Allah na ce mai na shi soshe da sosai ya ce min na taɓa yin wani rutu game da shi na ce mashi lallai na shayi ba ma wai na taɓa ba na shayi to za ka iya tuna rutun da ka yi game da shi na ce mashi ba zan iya tuna ba kai tsaye yanzu ya ce min don me na ce don suna da yawa ya ce min to amma shi yana da wasu nan sai kawo zan ce mashi to ya gabata in ni na ruta su zan tabbatar da cewa ni na ruta su so su ne karanto in ga da kaji na karanta maka na ce mashi lallai ni na rubuta su kuma game da wannan abin da na yi ban da wani da na sani kuma lallai sai shi kice mai aishi to amma shi sanata abin bai mai daɗi ba na ce to lallai ni ya sani ba wai na rubuta bane don abin ya mai daɗi don saboda ainihi abun da yake gabatarwa ni ina gani akwai kuskure ciki saboda haka nan kuma haƙƙina ne a matsayin mutumin zuru ɗaya daga cikin waɗanda suka zaɓi bala ainihi mu kirawo ainihi wata mu jawo hankalin shi mu nuna mashi cewa ga matsalan mu ainihi don mun fahimci kama bai ma san menene matsalan mu ba kuma bai san menene ya kai shi can ainihi game da wakilce mu ba shi yasa na jawo hankalin shi akan haka na sai shi dan sannan ke min tambaya to yanzu ya kake son a yi don na fahimci cewa ya kokarin shi shine duk abin da na rubuta ga facebook ga game da shi bala in je in cire su na ce mashi to lallai magana guda da zan gaya mashi in har bai son in sake wani rubutu game da shi sanata na wanda ke ni daga ɗaya daga cikin wanda suka zaɓe shi kuma na taka rawa ainihi sosai cikin ainihi ya ga ya kai ga wannan kujera in bai son lallai in yi wani rutu game da shi to lallai su tsare ni amma matuƙa suka sake ni lallai ko gobe ya sake gabatar da wani ƙuduri wanda yake ba shi ne matsalar mutanenmu ba lallai ni kuma a shirye nake da in jawo hankalin shi akan hakana na ce mashi in kuma ba son hakanan to akwai wata shawara ta biyu ko kuma ya gaya mashi ya sauka saman kujerar nan sai mu zaɓi wani wanda yake in ya je can zamu iya shi shawara kuma ya saurara. The Voice of America, Amma wa'yan matuƙar zai je kuma yana wakiltar mu ya gabatar da wani ƙuduri wanda yake ba shi ne ainihi wata matsalar mutane mu ba to lallai a shirye muke da mu jawo hankalin shi akan haka so sun tsare ni dai tsawon awa biyu ainihi lokacin da mutane suka samu labarin abin da ke faruwa mutane sun yi cincirindo a wannan police station din wanda yake ainihi kamin ma dai mutanen su karkare taruwa shi balan ya kira na farko ya kira dan sandan sun yi magana dan sandan yake gaya ma dan sandan cewa shi dan sandan ke gaya min cewa bala ya ce kada su sani cikin sel amma dai su tsare ni nan wuni sai ni da ni ce mashi ai kai da gani na ka dai san ni ba matsoraci bane sannan kuma ina tabbatar maka ni na san na isa mutuwa kuma na san na isa dauri amma idan dai akan wanga abu ne wallahi zai sanadiyar rayuwata to wallahi ni a shirye nake don ba matsoraci nake ba don in ka diba wannan facebook kamin in rutu akwai hoto na wurin nan akwai details ina gaba daya ainihi duk inda kake son abin da kake son ka sani game da ni yana yana na ta nasa shi a wannan wuri saboda haka nan kai ka san daga ni ba matsoraci nake ba don haka ainihi ban da wata fargaba so shi ya sake kira na biyu ya kira na uku ya nemi a bani waya mu yi waya da shi shi sanata na ce ma ainihi shi wannan police na ce mashi ka gaya mashi cewa ni ba zan karbi waya shi ba in har yana son yi magana ni to ya zo nan yadda nake in fason zaune kana kuna min tambayoyi shi ma ya zo ya zauna ai ya za a yi kara ta sannan yana can kwance Kaduna yana directing ɗin ku nan ko ce ku bani waya nace mashi ni ba ba ba ba wawa bane kuma ya sani cewa ni na san abin da nake kuma ni na san haƙi na san right na saboda haka nan ba zan karɓi waya shi ba so sun gabatar mashi da waya suka ce mashi na ce lallai ba zan karɓa ba to bayan haka nan da ainihi mutane suka cika tun suna irin kokarin tare mutane a hana mutane shiga har ya kasance mutane sun rinjaye su wanda wanda suke har sun shigo wurin da ainihi ɗakin da ake min wannan tambayoyin lokacin da suka ga lallai abun yana daukar wani ainihi eh, abun ga wani ɗaukar wani dimension na daban dole babu wani abun ga yasa suka sake ni sun nemi cewa sun sake ni yau amma in dawo washe gari in kawo kaina karfe goma sha ɗaya na rana so lokacin da mutane suka ji labarin ainihin an ce in dawo karfe goma sha ɗaya sai mutane suka ce to lallai za su cika wannan police station ɗin tun kamin karfe tara wanda yake ainihi su police sun kira daga baya suka ce min to kar in dawo sai lokacin da suka buƙace ni The Voice of America VOA So bayan na isa gida kamar shiyoyin karfe goma sha ɗaya na dare shi balan ya turo kannan shi guda biyu wanda ke sun zo sun same ni nan gida cewa mu je police station a jaye magana na ce mashi to ban gane mu je police station a jaye magana ba na ce mashi kai kai kara ta ce a'a na tambaye da shi dan wanna shi kai kai kara ta ce a'a na ce to kuma ba ni na kai karar ba na ce to yaya za a in tashi kuma in je police station in ce mu je a jaye kara tun da lokacin za a kai ni ba a tuntube ni ba saboda haka na ni ban zuwa amma in ka gana je station dinan to shi wannan dan sanan da ya zo a arrestin dina shi ɗaya yake da ainihin wannan lokacin yake da hurumin ya sake kira na in zo in akwai wani abin da yake so bayani da yake so ya nema daga gare ni ina iya bashi amma yanzu ga ni ba zan je station ba Masu aro iya abin da lokaci ya bamu damar mu gabatar muku kenan a yau. Makon gobe da ikon Allah za mu ci gaba da kawo muku karashin bayanin abin da ya faru tsakanin 'yan sanda da Malam Abubakar Meli da kuma Sanata Bala Ibnu na Allah. Murtala ya yi ƙoƙarin ya yi magana da kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Kebbi da kuma Sanata Bala Ibnu na Allah amma bai same su ba. Da zarar mun ji martanin su za ku ji. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da Malam Abubakar Mele da kuma Julie Ladas Gresham wacce ta daidaita sautin shirin. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.